duk wanda zai nuna ma 'ya'yansa wane da wane da wane da wane makiyana ne yana raye a cikin tarbiyyar da zai ba su ta nuna musu wane baya son shi to ya gama rusa gidansa gidansa zai mutu bayansa bai ma'ana zuri'arsa ba za ta yi albarka ba za a wayi gari 'ya'yan ba sa mutunta 'yan uwansa ba sa mutunta mutane to lokacin da 'ya'yanka ba sa mutunta mutane to ka rusa su ka dasa musu abin da za su yi gaba da junansu kai masu su yaƙe ka ka gina gidanka da tarbiyya ka gina gidanka da soyayya ka gina gidanka da alheri ba komai ake gaya ma yara ba